jama'a assalamu alaikum Suna na bello cisco daga nan kasar jamus ina ce yan uwana al'ummar hausawa murnar ranar hausa ta duniya ya zama dole mu girmama wannan rana ta hausa ta duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka na runa salisu amma mutane sun fi sani da cizo Suna na abubakar bello ismail wanda fi sani da abis fulani ina ce daukacin al'ummar hausa na duniya a duk inda suke murnar ranar zagayewar hausa ta duniya baki daya Yadda wasu daga cikin Hausa mazauna ƙasar Jamus ke murna da zagayowar ranar Hausa ta duniya kenan. Sai dai kuma ba Hausa kaɗai ne ke maraba da zuwan wannan ranar ba. Don wasu daga cikin turawan Jamus da ke sha'awar koyon harshen na Hausa, su ma sun yi tsokaci albarkacin ranar Hausa ta duniya. Sunana jama'a da ranar Hausa ta duniya na Mark kuma ni dalibi ne a Jami'ar Cologne a kasar Jamus. To wannan dai ya nuna yadda harshen na Hausa ke ci gaba da samun karbuwa a sauran sassan duniya. Sai dai duk da irin wannan ci gaban da aka samu akwai dai kalubalen da harshen ke fuskanta sosai, musamman ma a tsakanin Hausawa. In ji Malam Ibrahim Musin wani malami ɗan Najeriya da ke sashen koyar da al'adun Afirka a jami'ar birnin Cologne da ke arewacin ƙasar Jamus kuma ke koyar da Jamusawa harshen na Hausa. Rashin wadatattun kayan karatu na zamani wajen koyar da shi yaran da kuma matsalar da wasu iyayen ke da suke nuna kyama da harshen wajen kin yi wa 'ya'yansu magana da harshen ko da matsala kuma wadda ita ma tana tasiri ga eh, wajen koyo da koyar da wannan harshen na hausa shine matsalar tsaro a ƙasashenmu na najeriya kuma yanzu ma nijar an samu matsala da dai sauran wajajen da hausawa to a ɗaya ɓangaren kuwa ɗaya daga cikin ƙalubalen da wasu daga cikin hausa mazauna turai ke fuskanta shine yadda yaran da suke haifa a turan ke fuskantar koma baya wajen magana da harshen. A nan Malam Ado Salifu ya shawarci waɗanda ke fuskantar wannan matsalar da su tashi tsaye don wa matsalar mafita. Ina kire ga al'ummanmu ta Hausa musamman wanda muke zamna a Turai da mu yi ƙoƙari mu yi makarantu da yaranmu za su je su koyi yaranmu tunda ya bayyana yaranmu eh, ya sa kuma yaranmu eh, su yi koyi yaran nan yadda ya kamata. To alkalma daban-daban dai sun nuna irin bunƙasa da harshen Hausa ke ci gaba da yi a faɗin duniya. Bincike na baya-bayan nan ma ya nuna cewa harshen ne na sha ɗaya a wajen girma da yaɗuwa cikin hanzari a duniya. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.